yau juma'a sha bakwai ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya yi daidai da shida ga watan uku shekara ta 2026 wannan shine majalisinmu na goma sha bakwai a cikin majalis mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana a cikin wannan wata mai albarka eh, kafin fara karatu akwai wanda yake tambaya menene hukuncin mutum yana ba da sadaka kuma ko kyauta da kuma yin hoto a wurin ba da sadaka ko kyauta ɗaukan hoto a wurin ba da sadaka ko kyauta abu ne wanda yake galibi ana danganta shi zuwa ga ikhlasin mutum da kuma sababin yin aikin duk da akwai lokacin da zai iya zama ta larura in akwai buƙatuwar yin haka wala Allah wata amana ce aka ba mutum wanda yake so ya tabbatar da isar da amanar ya tabbatar da isar saƙon zuwa ga wanda aka buƙaci ya isar da saƙon akwai irin wannan nau'in akwai irin wannan nau'in idan akwai larurar haka da buƙatar haka amma a asali shine baya halatta ka ɗauki mutum kana ba shi abu kana ɗaukan shi a hoto domin ita bayarwa asali yadda manzan Allah ya faɗi ƙa'idar shi ne aliyadul uliya sairun min aliyadis sufla mai bayarwa ya fi alkhairi fiye da mai karɓa mana mai karɓa kamar shi ne a ƙasa mai bayarwa shi ne a sama to a lokacin da za a ba ma mutum abu yana jin nau'in wannan nau'in ƙasƙancin sannan kuma ya zama ana ɗaukan shi ana yaɗa shi a duniya a irin wannan yanayin to asali zai zama ba zai ji daɗi ba akwai nau'i na cutarwa ga wanda ake yi ma wannan ɗin dole akwai nau'i na cutarwa ba wanda zai ji daɗi ya zama ana yi mai ana mai irin haka ana taimakonka ana baka abu amma ka zo ka tsaya a ɗauke ka a je a nuna a yada a social media gashi an baka gashi ana baka haka akwai nau'i na tsantsantarwa yasa asali mutum idan zai yi abu yayi dan Allah a irin mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari a cikin hadisi sahihi a Bukhari da Muslim daga cikin mutane bakwai waɗanda Allah zai sa su a inuwar al'arshi ranar al'iyama akwai rajulun ta saddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la shi shimalahu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da yayi sadaka ya ƙoya sadakar saboda tsabar ƙoyewa ma hannun hagun shi bai sanin mai hannun dama shi yake bayarwa wannan kinaya sai akan ɓoye abu da rashin bari a sani idan kana da hannu da dama da na hagu ka yi abu da hannun dama hannun hagu zai kasa sani ne sai in zuciyarka kanta ba ta san me aka yi ba watakila. to saboda tsabar koyewa aka yi kinayar cewa har hannun hagunka ma da yake a jikinka a tattare da kai bai sanin abin da hannun damar ka yake yi na sadaka wannan shine ƙololuwa a siga ta ikhlasi Ke sa yin takarar kanta ba da sadakar ma an fi so a yi ta a ɓoye Allah ya ce in tubudu sadaqati fani in mahiya in kuka yi sadaka a bayyane kuka bayar a fili ana gani kuka bayar idan mutane na gani ba in ma Allah ce ma dalla da abin da kuka yi za ku samu ladan sadaka ba za a hana ku ba amma wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara amma kuka boye kuka yi a boye kuka ba mabukata ba a sani ba ba wanda ya sani fa huwa khairul lakum Allah ce to ya fa alkhairi a gare ku ya fa alkhairi a gare ku ya fa alkhairi ga su waɗanda aka ba din to wannan nau'i ne na ikhlasi mutum yake da shi za ka ɗauka da yaɗawa da nunawa da yawa alama ce da suke nuna akwai rauni na ikhlasi domin masu ikhlasi Allah ya faɗa mana sifarsu inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura shine ka'idar suna ciyar da mutane miskinai da fakirai da kamammin yaƙi da sauransu Allah ce in sun yi haka suna yi ne suna cewa inna ma nut'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne dan Allah dan neman yarda Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman wani sakamako a wurin ku ba wani abu muke tunanin in mun yi muku yanzu kowa za ku yi mana ba ko wani abu muke tunani in mun yi muku za ku rinka faɗa a kanmu ba a'a la nuridu minkum jaza'an ba ma neman wani sakamako na ciyarwa wala shukuran kuma ba ma buƙatar godiya ba wani abu da muke buƙata na godiya daga in ya bayar an zo an yi mai godiya ko ba a yi mai ba zai sake bayarwa bai damu da cewa ai da na bashi ko godiya bai zo yayi ba daga yanzu ka a bashi la nuridu minkum jaza'an wala shukura shine abinda Allah yake nufi suna ciyarwa dan Allah tsantsa shi yasa bayarwa kamar yadda shekul islam ibnu taimiyya yake cewa bayar da abu ga mutum kashi uku ne kashi hudu ne kai mutane a babin bayarwa kashi hudu ne kashi na farko wanda kwata-kwata bai bayarwan ma wannan shine al-bakhil shine maruwaci asali shi dama sunan shi maruwaci abin zargi ne a shari'a abin zargi ne a al'adance abin zargi ne marowaci abin zargi ne a wurin dukkanin al'umma masu hankali kowa ya tabbatar da ruwa sifa ce ta zargi to akwai mutum na farko wanda shi bai ma bayar ma balle ma a yi hoton balle ya ɗauka ya yada shi nashi nashi ne kawai sai na biyu wanda zai bayar amma kuma ya biyo ya bayar ɗin ba da san rai shi ba ya bayar karahatan sun ma yutbi uzalikal manna wal'ada zai bayar dole sai ta sa ya bayar wane ya bayar an takura mai shi kadai ne mai hali a wurin suwane suwane duk suna bayarwa ka a ce shi yaƙi bayarwa to dole zai cire ya bayar ba don yana so ba wannan ɗanɗanan da farin ciki da ake samu a zuciya lokacin kyauta shi baya samun wannan da yana bayarwa ne dole sannan in ya bayar ɗin kuma zai biyo baya da almannu wal'aza cutarwa da gori ya sa Allah ya faɗi wanda suke bayarwa Allah ce sun mala una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wanda ba sa biyo baya da gori da cutarwa da inda ya je wani aini na bashi kaza wani ai kazan nan da ka gani na ni ne na aiko mai da shi wani aini nake mai kaza kullum duk inda ya je sai ya kokari ya goranta in aka yi mai wani abu ma dan bai taka kara ya karya ba duk sai ya goranta abubuwan da ya yi a baya to akwai irin waɗannan mutanen waɗannan su ma Allah ya nuna ba a ba da sakamakon sadaka da kyauta sai ta kuɓuta daga waɗannan sifofin sai ya zama sun malayu tubi'una ma an faƙo mannan wala azan su ne na biyu sai na uku su ne waɗanda suke bayarwa ba don Allah ba don a yabe su su ba wai dole aka yi musu ba ba da kiyayyan abin suka yi ba a sun bayar ne da san ransu amma don wata maslaha su, don wata manufa su, shine su ne waɗanda Allah ya ce wa masalul ma'il ladina yunfiquna amwalahum an nas wanda suke bayarwa dan riya ga mutane to su ne kashi na uku yanzu saura kashi nawa saura kashi ɗaya suwaye kenan kashi ɗaya su ne wanda suke bayarwa fi sabilillah don Allah don neman yarda Allah su ne kashi na hudu daga duk wanda zai bayar duk wanda abinda ya shafi kashe-kashen mutane gane da bayarwa baya fita daga cikin waɗannan kashi hudun da aka duk abin da kai akwai wanda bai yi hoton ba bai yi komai ba bai ɗauka ya yaɗa ba amma kuma a zuciyar shi don riyayye to kaga wannan bai fita daga cikin wancan matsalar ba dan bai yaɗa ba dan bai yi kaza ba baya nuna kuma zai samu sakamakon abin da ya bayar da aka mutum ya ɗauka ya yada. wannan nau'i ne na nuna alamar riya a cikin aiki da haka idan mutum zai yi aiki ya yi don Allah domin Allah ba sai an nuna mai abin da aka yi ba Allah yana ganin abin da ake yi duk abin da kake yi Allah yana kallo ya san me kai ya san me ka bayar Allah yana kididdige abin da kai akwai abin da kai kama manta da su amma Allah ba zai manta da su ba ahsahu Allah wa nasu Allah ya kididdige su kuma sun manta haka zaka ga sakamakon abin da kai haka mutum yana neman yarda Allah to ya tsaya yi duk abin da zai yi dan Allah dan kuma neman yarda Allah din ya kare aikin shi kowane iri daga saka wani abu wanda zai iya zama sanadi na na lalacewar aikin ko lalacewar shi a duniya ko lalacewar shi a lahira wannan yana addu'a Allah ya tabbatar da mu akan daidai kuma yana tambaya akan gaskiyar gaskiyar batun mahadi a musulunci matsalar mahadi a musulunci matsala ce tabbatacciya wadda ta tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa cewa akwai mahadi da zai bayyana a ƙarshen duniya a lokacin bayyanar Annabi Isa alaihi salam kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi labari hadisan mahadi ba su zo a cikin Bukhari da Muslim ba, amma sauran kutubu sunan da masani da ma'ajin duka suna ɗauke da hadisai daban-daban waɗanda suka yi magana a kan mahadi. Bal ma an rawaito hadisai wanda suke da alaƙa da maganar mahadi, wanda sun kai daga wurin sahabbai daban-daban kusan sahabbai ashirin da biyar a riwayoyin hadisai daban-daban. yasa da yawa daga cikin malamai suke lissafa ahadithul mahadi a matsayin al-ahadithul mutawatira hadisai ne mutawatirai wanda sun kai matsayin tawatur wanda bai yiwuwa wani ya iya yin inkarin wannan al'amarin saboda ya tabbata ta hanya mutawatira sahabbai kusan ashirin da biyar ta riwayoyi daban-daban duk an rawaito daga gare su da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tabbatar da cewa akwai mahadi da zai bayyana a ƙarshen duniya balma a hadisin sunan na Alimamu Abu Dawud manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yana cewa laulam ya buƙa minar duniya illa yawmun la tsawwala zalikal yau inda zai zama ba abin da ya rage a duniya sai kwana ɗaya tal manzo Allah ya ce to da Allah sai ya tsawaita wannan kwana ɗayan sai ya tsawaita wannan kwana ɗayan har sai mahadi ya bayyana a cikin wannan kwana ɗaya Bana alƙiyama ba za ta tsaya ba sai ya bayyana. Maza Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam a hadisin yana cewa, Iwafi ismahu ismi, wasmu abihi ismu abi. manzo Allah ya ce zai dace sunan shi sunana sunan mahaifin shi sunan mahaifina daga sunan shi Muhammad ibn Abdullah wannan shine sunan shi cikakke haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar daga cikin aikin da zai yi manzan Allah ya ce yamlaqul arda wa adlan kama muli'at zulman wa zuran manzan Allah ya ce zai cika ƙasa gaba ɗaya da adalci ƙasa za ta zama adalci gaba ɗaya zai mamaye duniya kamar yadda aka cika ta da zalunci da cuta to haka zai zo ya cika ta da adalci da kuma eh, daidaito a tsakanin mutane bal ya zo a wani hadisin ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zai rinka raba ma mutane abubuwa sihahan a lafazin hadisin zai rinka aka tambayi manzan Allah me ake nufi da wannan yace zai rinka raba ma mutane dukiya bisawiya daidai da daidai kowa a rinka bashi dukiya da ta dace da shi sai an cika ƙasa da adalci gaba ɗaya wannan shine abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da hadisai masu yawa yasa wasu da malamai da yawa suka wallafa littattafai na musamman dangane da ahadithul da kamar yadda imamu as-suyuti rahimahullahu ta'ala ya wallafa littafi akan wannan mas'alar da sauran wasu malamai da yawa wanda ba su ba wanda suka tattaro riwayoyin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da shi wannan mahadi din kuma a riwayar hadisi manzon Allah ya ce yuslihu Allahu fi layla ba wani mutum bane wanda aka san shi tunda ya taso an san shi ga shi ga yanda yake zai zama shine mahadi a mutum ne normal a cikin mutane yanda kowa yake haka yake a dare daya Allah zai gyara shi haka manzon Allah ya faɗa yuslihu Allahu fi layla da ba wani mutum dai da zai taso da wani abu daban a cikin mutane ba wanda sai har ya kai lokacin a'a yana nan yanda kowa yake a dare ɗaya Allah subhanahu wata'ala zai gyara shi zai inganta rayuwar shi ya maida da shi abinda ake bukata kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a wasu riwayoyi daga cikin riwayoyin hadisin kamar yadda ya zo a cikin sunan na ibnu mada da musnad na imamu ahmad cewa zai yi zai sallah ga mutane annabi isa alaihi salam zai yi sallah a bayan shi mana zai yi limanci har annabi isa zai zama ya yi ya bi shi sallah yana cikin mamu a sallah domin ya zo a hadisin bukhari da ya ishara kan cewa annabi isa zai bayyana kuma zai zo ya yi sallah a lokacin al'umma tana da limamin ta yana musu sallah a cikin hadisin bukhari bai yi bayanin wane ne ba amma abin da ake nufi da wancan imamin shi ne mahadi da aka faɗa a sauran riwayoyi wanda ba su zo a cikin bukhari da muslim ba to wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa yi magana akan shi ba shine mahadi a wurin ahlus sunna daban mahadin shi'a daban shi sunan shi ma daban bal ma shi yana nan haifaffe ne an haife shi tun shekara ta ɗari biyu da wani abu bayan hijira ko amma ya shige kogo ya ɓoye sai ƙarshen duniya wasu an samu daula an samu ƙarfi daula sai ta ƙi yin ƙarfi har yanzu shi yasa ya ƙi fitowa da aka sai ya samu bayyana a ƙarshen duniya su kuma matsala suka samu sun kama hadisin cewa da manzan Allah ya ce akwai a'imma za su kasance a musulunci ba zai kasance da ƙarfi ba ba zai gushe ba yana da ƙarfi har sai an yi kalifofi guda goma sha biyu sai suka ɗauka wancan hadisin sai suka kafa shi a matsayin imamansu na shi'a ana tafiya kuma sai al'amarin ya yanke cewa a wurin sun wannan imamin ya mutu zai haifi wani imami wani zai haifi wani imami aka zo kan Hassan askari ke kuma ya zo ya mutu babu ɗa da aka sai suka yi da'awar ai an haifi yaron amma yaron ɓoye shi aka yi ya shige yana firdas shi ne suke ce ma alghaibatul kubra an yi alghaibatul sugura daga baya kuma aka yi alghaibatul kubra ghaibatul sugura wanda suke cewa akwai rubuta da aka mahari wanda suke iya zuwa daga cikin malaman suna ranawa da mahari ana karɓo sawanni daga wurin mahari. To da an fi jama da yawa ya fara wuce kuna da kowa ya zo wanda ya zo ya ce ya karɓo sako wanda ya ce ya karɓo sako a ta fara cin karo da juna an rasa yadda za a yi daga nan sai aka yi da'awar alghaibatul kubra babbar gaiba wanda ba wanda zai iya haduwa da da imani na aka ce daga yanzu babu babu haduwa da imami babu karbo sako ya shiga al-ghaibatul kubra haka ba zai bayyana ba sai karshen sai karshen duniya yana san yanzu kusan shekarar shi dubu da ɗari biyu da nawa kenan a cikin kogon eh <laughs> Allah ne ya hada ko da suna bukukuwa na bayyanar mahadi a yi doki a yi mai ado a je a sassa a wuraren sirdafin da suke da awar ya shige kogon cewa a sa dawakai a sa abubuwan hawa ana jiran fitowar mahadi a ƙidar da za ka take shiga cikin mutane a ce ai mahadi ne dogon zamani ai wannan shine dogon zamanin ai shekara dubu da yan kai ai ta shine dogon zamanin ya ki fitowa ana ta yaki, ana ta kashe-kashen mutane ya ki fitowa ya jagoranci mutane ai aiki kawai ya je ya koyi a kogo ai ba a haka in an ba ka aiki ai sai ka fito kai aikin da aka ba ka imamancin al'umma ai ba wasa ba ne ya za ka ji tsoro ka sauran ma wanda ba su koye ba sauran yanci amma sun fi jarumta kenan sauran da ba su gudu sun koye a kogo ba sun fi jarumta inda shi an ce tsoron ka a kashe shi ne aka gudu ya gudu ya koye a kogo to ku da ba ku koye ba ku ba ku tsoron a kashe ku sai shi Daka wancan eh, eh, abin da ake ce tatsuniya ne kawai duka. Shi ne abin da aka gina su a kai, in mutum yana karanta labarai da littattafan da suke rubutawa a kan mahadi zai sha mamaki. Abin da Yahudawancan da Kiristoci ba sa iya faɗa ma mutanensu su yadda, shi ne abin da ake ɗora su a kai a kan mas'alar mahadi. shi kanshi ma da aka kawo a littattafan tarihi an tambayi baiwar ita mahaifiyar tashi da suka ce ta haife shi aka ce ya aka yi an ce an haifi yaron babu wanda ya san yaron ba ma a san ko an haife shi ko ba a haife shi ba Irin an haife shi kanshi aka yi duk duniya ba wanda ya ce ga wanda ya haife shi ko ga inda aka haife shi babu wannan ita baiwar mahaifiyar shi da aka tambaye ta ce ita bata taba sanin ma uwar ɗakin ta ta taba ganin ta taba ma ciki ba a rayuwarta ƙarshe sai suka yi rubuce wai ai an yi cikin shi ne a jikin damtsan hannu aka yi cikin shi cikin a jikin damtsan hannun mahaifiyar shi aka shi ba a mahaifa aka yi cikin shi ba da ka ba wanda yake ganin cikin ba wanda ya san akwai shi kaga duk wanda suka yi inkarin bata haihu ba da ƴan uwan shi mahaifin da suka tabbatar an ya mutu an yi rabon gado ba wani ɗa to duk ba a san da wannan cikin a jikin damtsanta ba ne har ta haife shi wannan fa duk shi ne fa wai wanda ake jira din wanda suke jira a matsayin mahadin ya bayyana wanda a hankalci hankali na ɗan adam ma ba zai karɓi wannan tunanin ba amma kuma za a gina mutum a kai ya ginu a kai ya tafi a matsayin addini da aƙida kuma yana ganin wanda ma bai yadda da wannan ba bai yadda da musulunci shi ba domin a wurin shi a duk wanda bai yadda da a'imman nan guda goma sha biyu ba asali ba musulmi ba ne shine asali a shi'a duk wanda bai yarda da a'imma guda goma sha biyu ba ba musulmi ba ne bal ma a hadisin da kulaini ya rawaito a cikin alkafi yana cewa da aka yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka jaddada mai rukunnan musulunci ya ce daga cikin rukunnan musuluncin akwai imama walam yunada da shay' kama nudiya bil imama ba a jaddada wani abu a cikin rukunan musulunci kamar yadda aka jaddada imaman nan ba Daka duk wanda bai jaddada imama ba a wurin shi'a kafiri ne ko ya fito ya faɗa ko bai fito ya faɗa ba sai dai in jahili ne bai san addinin shi'a ba amma duk littafin aƙida na shi'a da aka rubuta duk wanda ya inkarin imama kafiri ne akan inkarin imama suka kafirta abubakar da umar da usman da aisha da duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani wanda ba su ba daka mahadi a wurin ahalus sunna abu ne daban tabbatacce da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da aka kada mutum ya ɗauki maganar cewa ayyacin da an ce akwai mahadi kuma sai ya ɗauki kurafar ɗin wancan mahadin ya ɗora a kan waɗannan nasoshin na hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad. <clears throat> Eh, darasin da ya gabata muna nan a cikin suratul baqara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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون نعم Allah madaukakin sarki yace wala qad anzalna ilaika, ayatin bayyinat haqiqa mun saukar maka da ayoyi bayyanannu manzon anan ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah yace tabbas mun saukar maka da ayoyi bayyanannu mun ji me ake nufi da waɗannan ayoyi bayyanannu da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka saboda girman ayoyin da yadda suke ƙarar da hujjar mai hujja Allah ya ce wa ma furu biha illa al babu wanda yake kafirce ma irin waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai mutanen da suke fasikai ne wanda suka kai ƙololuwa a wurin fasikanci wayanda suka gane gaskiya suka fahimta amma suka rufe ido suka ƙi karɓanta kamar yadda Yahudawa suke a wayannan ayoyin da suka gabata. Sai Allah ya ce, Awa kullama ahadu ahadan na fariqun minhu, kamar yadda ya gabata a jiya wannan wawun wawul atsafi ce, bayan wancan fasikancin da suke yi, da ƙimbin bin manzan Allah sallallahu Alaihi sallam da suke yi, to har ila yau kuma sun haɗa da duk lokacin da aka yi alkawari da su za su warware wannan alkawarin ba su da alkawari duk sanda aka kulla alkawari da su to wannan alkawarin za a samu wasu daga cikinsu za su yi watsi da wannan alkawarin sai Allah ya ce bal aksaruhum la yu'minun yadda al'amarin yake aksarinsu ba su ba sa yin imani rashin imanin shine yake haifar da warware alƙawari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana warware alƙawari yana daga cikin sifofin munafikai domin mumini baya warware alƙawari da haka anan Allah ya sifanta su da warware alƙawari sannan kuma yace bal aktsaruhum la yu'minun aksarin su ba su da imani ba sa imani da Allah subhanahu wata'ala wannan ya haifar musu da warware alƙawuran Allah da kuma warware alƙawuran mutane da kuma warware duk abin da aka ce su bayyana suke ƙin bayyanawa wanda kuma aka ce su yi ma mutane bayani suke canza shi da wani abu wanda ba wannan ba duka wannan yana daga cikin nau'o'i na warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da suke yi saboda wannan mummunar ɗabi'ar ta warware alƙawari Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana irin nau'in uƙubar da ya musu. Daga cikin uƙubar da Allah ya musu, Allah ya ce, Fabi ma na ƙudihin nisaƙahun, la'annahun waje Allah ƙulubahun ƙasiya. Saboda irin wannan warware alƙawuran da suke yi, Allah ce saboda haka sai muka la'ance su, Allah ya tsine musu, ya la'ance su, saboda mummunar ɗabi'a ta warware alƙawari. sannan abu na biyu kuma Allah ya ce waje ja'alna qulubahum ƙafiya muka sanya zukatansu suka zama ƙeƙasassun zukata aka ƙe ƙasar da zuciyarsu kwata-kwata ba ta yin taushi ba ta yin laushi ba da imani a zuciyarsu da ta Allah ya la'ance su ya kuma ƙeƙasar da zuciyarsu alamar taushin zuciya alama ce ta cewa Allah yana son bawa da rahama ke ya tausasa zuciyar shi Ke ya sanya wahayin Allah ya rinka tasiri a zuciyar zuciyar tana yin laushi tana samun natsuwa yana samun kwanciyar hankali alladina amanu wa taquma innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taquma innul qulub sai mutun ya rinka samun natsuwa to amma idan Allah ya busar da zuciyar bawa to wannan zuciyar ba za ta taba yin taushi ba shi yasa ba za ka taɓa ganin idanun shi na zubar da hawaye saboda tsoron Allah ba ko zubar da hawaye saboda tausayi na ɗan adam saboda zuciyar ta riga ta bushe alama daga cikin alamomin bushewar zuciya shine alamomi na laushin zuciya shine a ga ido na zubar da hawaye alama kuma ta bushewar zuciya daga cikin alamomin shine a ga idanun mutum sun kafe ba sa zubar da hawaye to Allah ya jarrabe su da la'anta an la'ance su sannan kuma an busar da zuciyarsu a can baya ayoyin da muka karanta a baya Allah ya faɗa mana irin sifar zuciyar yadda ta koma Allah ce sun makasar ƙulubukun min ba'adi zalika fahiyar kalli jarati au a shaddu kasuwa. Allah ce zukatan sun bushe sai da suka zama kaman dutse au a shaddu kasuwa ko ma sun fi dutse bushewa. Har Allah ya buga mana misalin da zai nuna cewa zukatan Yahudawa ya fi dutse bushewa. Allah ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar domin daga cikin duwatsu akwai dutsen da za ka ga kogi yana kwararowa ta cikin shi dutse ya buɗe ruwa na bi ta ciki wurin ya zama kogi akwai duwatsu da yawa wanda suna da wannan kaga wannan dutse ne amma ba busasshen dutse ba dutse ne wanda yake da rahama da tausayi a tattare da shi sai Allah ya ce wa inna minha lama yashaqqa fa yakhruju minhu al-ma' daga cikin duwatsu akwai dutsen da zaka ga ya tsatsage ruwa na ƙuƙullowa daga jikin shi to kaga irin wannan dutsen shi ma ya fa zuciyar yahudawa wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai dutsen da saboda tsoron Allah da firgita Allah ya ce zaka ga ya gangaro daga sama ya faɗo to kaga irin wannan dutsen ya fi zukatan yahudawa domin akwai taushi da tsoron Allah a cikin shi amma su zukatan su fa Allah ya ce zukatan sun fi dutse bushewa Da wanda zuciyar shi ta fi dutse bushewa ba abin da zai yi ba zai iya aikatawa ga ɗan adam ba ga kowace halitta ma don ya kashe mutane ba komai bane a wurin shi don ya kashe jarirai ba komai bane a wurin shi don ya hana mutane abinci yunwa sai ta kashe su ba komai ba ne a wuri shi don ya yi magani ya zo ya gwada ya gani in an yi amfani da maganin nan za a mutu ko ba za a mutu ba ya zo ya raba muku ku sha ku mutu ya gane abin ya yi daidai ko bai yi ba duk ba komai ba ne a wurin shi saboda zuciya ce busasshiya e eh, ƙasasshiya wadda babu rahama ko kaɗan babu tausayi a cikinta don ku kama yaƙi ya zo ya kawo muku makamai irin wadda kuke bukata ku shekara goma kuna kashe kanku wannan ba komai ba ne a wurin shi saboda bai da zuciyar da za ta tausaya ta nuna wannan ɗan adam ake kashewa rai ake kashewa bari in dakatar da kaza duk abin da ba zato to zai iya yi saboda zuciyar ta fi dutse bushewa me ya sa zuciyar ta fi dutse bushewa saboda suna warware alkawarin Allah Allah ya tsire musu albarka ya busar da zuciyarsu shi yasa hatta su a karan kansu ba sa tausayin junansu za su iya kashe ‘yan uwansu saboda wata maslaha da suke so su cimma za su kashe ‘yan uwansu saboda maslaharsu da haka zuciyarsu gaba ɗaya a lalata take a bushe take ba wani abu da za ka iya yi ba yahuda ya ji tausayinka ba abin da za ka kai a matakin rayuwa ya tausaya ma saboda wannan halin da ka shiga sai dai kawai saboda wata maslaha tashi in ka ga ya zo ya kawo ma wani taimako akwai abin da yake nufi in ya kawo ma agaji akwai abin da yake nufi ba abin da zai yi wai dan dai tausayin ɗan adam ko wani ƙungiyar tausayin ɗan adam ko jin ƙambil adama babu ita ko ƙungiyar kare ƙananan ‘yancin ƙananan yara ko ƙungiyar kare ‘yancin mata wayannan ƙungiyoyin galibi yanzu abin da ya bayyana a duniya kowa ya gani galibin waɗannan ƙungiyoyin da wayanda suke da alaƙa da ire-iren waɗannan ƙungiyoyin suna da alaƙa da waɗannan files ɗin da aka buɗe yanzu a duniya da an gani a fili ƙarara masu rajin kare 'yancin ƙananan yara da kare 'yancin mata ga kuma abin da suke yi ma ƙananan yara ga kuma abin da suke yi ma mata kowa ya gani a duniya kuma su ne masu wannan ƙungiyoyin su ne masu galibi duk wani da ya shahara a irin wannan ƙungiyoyin a duniya za ka samu a cikin fayil ɗin nan akwai sunan shi ashe ‘yancin da suke nema shine a raba ‘ya'ya da iyayensu a ce suna da damar su yi abin da suka ga dama ba isa a takura musu ba a raba mata da mazajensu a nuna suna da ‘yanci su ma su yi abin da suka ga dama, ka duk wanda suka kira suka je za su yi abin da za su yi ba wanda ya isa ya hana, ba wanda ya isa ya ce don me, a ba su ‘yanci ne don su kai zuwa ga waɗannan ƙananan yaran. A ba su ‘yanci don su kai zuwa ga waɗannan matan ne shi ne kawai manufar wadda ta bayyana. Wannan fayil ɗin da aka buɗe a cikin fayil ɗin kashi goma cikin ɗari aka buɗe kawai kashi goma a cikin ɗari kashi casa'in har yanzu bai buɗe ba ba zai buɗe ba kuma saboda miyagun abubuwan da suke ciki shi karan kanshi yana magana sun kama yarinya ɗan ƙarama sun tafi da ita sun je sun yi mata taɗe su da abokan shi da yawa a ciki ta mutu kuma suka je suka yanka ta suka daddatsa naman suka tafi suka hau jirgin ruwa aka turo hantar yarinyar aka gasa aka ci hantar aka yi abinci da ita to wayannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu ya ƙe ƙasar da zukatansu da ta ba a sa ran alkhairi a tattare da su da ta Allah ya faɗi sababin abin da suka yi da kuma uƙubar da ya mutu fa bima naqdihim mithaqahum la'annahu wa Allah qulubahum qasiya da ta gwargwadon yadda mutum yake warware alƙawura na Allah ko alƙawura na mutane gwargwadon yadda Allah yake la'antar shi gwargwadon yadda Allah yake busar da zuciyar shi ko a cikin wannan al'ummar yake daka mummunan laifi ne mummunar ɗabi'a ce wanda idan mutum yana aikata ta to yana jefa kanshi zuwa ga faɗawa fushin Allah da kuma lalata zuciyar shi gaba ɗaya da aka Allah maɗaukacin sarki ya kira su da cewa bal aksar la yu'minu saboda wannan mummunar ɗabi'a idan Allah ya la'anci mutum kuma azaba ta rinka bin shi kenan a duniya bai taba zama lafiya a duniya bai hutawa shi yasa Allah ya ce wa id ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab Allah ya riga ya shelanta ya yi har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah zai ci gaba da turo waɗanda za su rinka ɗanɗana musu mummunar azaba. yasa a duniya ba a taɓa zama lafiya yahudawa ba sa taɓa zama lafiya sai Allah ya samar da wani wanda zai rinka azabtar da su ko da imani ko da kafirci duk abin da su nasar suka yi ma yahudawa a tarihin baya haka hitler ya zo ya ɗora a kai da sauran mutane haka duk ƙarni bayan ƙarni sai ka samu wanda Allah zai sallada shi a kansu ya rinka azabtar da su yana wahalar da su in sun ɗan samu wani hutu na ɗan lokaci to za a sake mai da su wannan azaba shine la yaba asanna alaihim ila yawmil ƙiyamati man yasumuhum su'ul azab su azab har zuwa ranar alƙiyama haka Allah zai rinka tayar da wanda zai rinka ɗanɗana musu mummunar azaba ba su taɓa zama lafiya ba ba za su taɓa samun kwanciyar hankali ba saboda warware alkawarin Allah da kuma kafirce ma abin da suka sani a ilmance cewa manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب na فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Na'am, Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da bayani akan su dai da miyagun ayyukan da suke aiwatarwa. Walamma za'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah shi wannan manzon da ya zo musu shi kan shi musaddiƙun limama ahu, shi ma yana gaskata abin da yake tare da su na littafi bai zo musu da wani abu saɓanin abin da suka sani ba amma duk da haka na baza fariƙun minan na utul kitab sai wasu tawaga daga cikin waɗanda Allah ya ba su littafi suka yi watsi da kitab Allah suka watsar da littafin Allah ɗin. wara a zuhurihin suka watsar da shi can bayan bayansu mana suka bashi baya inda ma suka fuskanta daban inda suka wurgar da littafin Allah daban Allah ya ce ka annahum la na kai ka ce jahilai ne ba su san komai ba haka suka koma wannan ƙari ne akan miyagun ayyukansu shine kafirce ma manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu a waccan ayar da ta gabata an ce ma walamma ahum kitabun lokacin da littafi ya zo musu a wannan ayar kuma aka ce ma walamma ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu a nan ana nufin manzo da ya zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko manzon ya zo musu ne musaddiqul lima ma'ahum yana gasgata abin da yake tare da su me ake nufi da gasgata abin da yake tare da su a can dai littafi mun ji shine hukunta-hukuntan sun yi daidai babu cin karo da juna sannan abin da aka faɗa a nan shine aka faɗa a can bayanin da aka yi a can na sifar manzan Allah shine ya bayyana a nan kenan littafi ya zama musaddiqul lima ma'ahum to amma manzo da aka ce fa an aiko musu da manzo ya zama musaddiqun limama ahum yana gasgata abin da yake tare da su wasu malamai suka ce manzo ne wanda ya zo ya gasgata abin da su ma suka gasgata me suka gasgata sun gasgata annabtar annabi Musa alaihi salam sun gasgata wahayin at-taura to shi ma wannan manzon da ya zo da manzon Allah ya zo ya tabbatar musu ya yi imani da annabi Musa, ya tabbatar musu ya yi imani da attaura bai ƙaryata manzancin annabi Musa ba, daga ya zama musaddiƙun limama ahun, yana gaggata abin da suke tare da shi na imani da annabi Musa da kuma imani da attaura. Waɗansu malamai suka ce, A'a, mujarrabin zuwan manzan Allahn kanshi, shi ne ma'anar musaddiƙun limama ahun. me yasa ya zama gaggata abin da yake tare da su saboda a cikin littafinsu an faɗa musu manzo zai zo a zamani iri kaza da iri kaza a gari iri kaza duk an yi musu bayani a littafin to da ya bayyana yanzu me yayi bayyana shi ta zama gaskata abin da yake cikin littafin suka ce shine ma'anar musaddiqul limama abu amma duka ma'anonin za su ɗauka ya zo ya gaskata abin da suke tare da shi na imani da attaura da annabi Musa kuma zuwan shi din dama akwai bayanin a attaura da haka zuwan ya zama ƙara gaskata abin da yake cikin attaura da haka zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musaddiqun ne limama ahum gaskata abin da yake tare da yahudawa ne na attaura da kuma imani da annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce nabada minan min alladhina utul kitaba kitaballah sai aka samu waɗansu daga cikin waɗanda Allah ya ba ma littafi sai suka yi watsi da littafin Allah suka watsar da littafin Allah me ake nufi da littafin Allah a nan waɗansu malamai suka ce ƙur'ani ake nufi mana lokacin da manzo ya zo musu yana gaskata abin da suke tare da shi sai ya zo musu da littafin Allah sai suka ƙi karɓar littafin Allah da ya zo musu da shi suka watsar da shi wara a zuhurihi suka yi watsi da shi bayan bayansu suka juya ma alƙur'ani baya waɗansu malamai suka ce a'a a taura ake nufi shine nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wasu daga cikin ahalul kitabi sai suka watsar da littafin Allah suka watsar da attaura to ya za a ce sun watsar da attaura bayan ita suke riƙe da ita me yasa aka ce sun watsar da attaura in aka ce na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah attaura ake ne suka ce saboda a cikin attauran ne aka ce a yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ƙi imani da manzan Allah sun riƙe attaura ko sun watsar da attaura sun watsar da attaura don haka na baza fariƙun minan labina utul kitaba kitaban lahi wara a zuhurihim attaura ake nufi sannan suka ce in ba attaura ake nufi ba ai ba za a ce sun watsar da littafin Allah ba me yasa saboda in mutum ba yana riƙe da abu ba ba za a ce ya watsar da shi ba dama sun karɓi ƙur'ani ne ba su karɓi ƙur'ani ba balle a ce sun karɓa sun watsar da shi a ce na baza minan min na utul kitaba kitaballah dama asali ba su karɓa ba me suka karɓa A taura suka karɓa Da haka na baza minan min na utul kitaba kitaballah A tauran ce suka watsar ba ƙur'ani ba dan asali dama ba su karɓi alƙur'ani ba da haka da wannan suke cewa fassara shi da cewa kitaban lahi wara zuhurihim a taura ake nufi shi ya fi zama daidai fiye da cewa a fassara shi da alƙur'ani domin dama ba su karɓi ƙur'anin ba balle a ce sun karɓa sun watsar dama ba su imani da shi ba kwata-kwata da haka Allah ya ce su ɗin da aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin Allah wanne zai fi zama abin zargi ga yahudawa waƙar da alƙur'ani ko waƙar da attaura wanne ne zai fi zaman musu abin zargi waƙar da attaura saboda ita suke da'awar sun yi imani da shi ita suke da'awar sun yadda da manzan da ya zo da ita to in sun watsar da ita sun fi zama abin zargi fiye da wannan wanda sun ma yarda da cewa shi annabi ne sun ki yarda da abin da ya zo da shi cewa littafin Allah ne bana ga abin da kuka yarda da shi littafin Allah ne wahayi ne ga annabin Allah annabin Musa amma duk da haka kuka watsar da shi kuka ki karɓan abin da yake ciki na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan mummunan aiki ne kuka aikata shine na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim anan wadansu malamai suka ce na baza fariqun minal ladina utul kitab alladina utul kitaba dinnan suwa ake nufi ana nufin duka yahudawa ko ana nufin malaman yahudawa waɗansu malamai suka ce ana nufin duka yahudawa an kira su da alladina utul kitaba ne kamar yadda za ka kalli wannan al'ummar ka ce al'ummar alƙur'ani to haka su ma alladina utul kitaba ne a umuminsu gaba ɗaya kowa ya shiga waɗansu malamai suka ce a'a ayar tana magana ne akan masu ilimi daga cikinsu su ne na bada fari'un min na utul kitaba bana wanda Allah ya ba su ilimin littafin a taura sai suka watsar da littafin Allah ɗin wara a zuhuri dalilin da yasa suka ɗauki cewa ana nufin masu ilimi suka ce saboda a ƙarshen aya Allah ya ce ka annahum ya alamu. kai ka ce ba su sani ba Mana suna sane suna da ilimi amma kuma suka watsar da littafin Allah idan ayar tana magana akan malaman su ne waɗanda suka ƙi karɓan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi shine ma'anar ka annahum la cewa da Allah ya a ƙarshen ayar ka annahum la ya'lamun ishara ce zuwa ga cewa wannan duk kafircin da warware alƙawarin da ƙin karɓar manzon Allah a matsayin manzo suna yi da sani ne ba da jahilci ba kamar yadda ayoyin da suka gabata a baya suka yi ta tabbatarwa cewa sun watsar da wannan abin suna sane suke aje littafin Allah su bi son zuciyarsu su yi abin da suke so da ka anan cewa ta annahum la ya'lamun wasu malamai suka fassara shi da cewa ta annahum la ya'lamuna annahu kitabullah kai ka ce ba su san wannan littafin Allah bane suka yi watsi da shi kamar ba wani abu suka watsar ba kamar ba su da ilimin cewa wannan littafin Allah ne bai kamata a watsar da shi a juya mai baya ba ne ma'anar ka annahum ka annahum la ya'lamu shi yasa aka rawaito daga alimam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala yace abinda ake nufi da wannan نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شيء zuhu. sun ɗauki wannan littafin na attaura sun ɗauke shi sannan sun saka shi fil hariri wa jibal an yi mai ado an yi mai kawa da katar alhariri da dibaji an yi mai mai ake cewa gafaka ta alhariri da dibaji an sa an yi mai kwalliya duk abin da yake bukata na kwalliya an yi mai a matsayin shi na littafin Allah wa halauhu bizahabi wal fidda sun yi mai ado da kwalliya da zinari da azurfa akwai wuraren kalekalan da za a yi da zinari wani a yi da azurfa saboda wannan littafin Allah ne duk sun yi mai wannan abin amma matsalar walam yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu amma sun isa halatta halal din shi su haramta haram din shi abin da ya zo na halal da haram ba za su yi ba amma za su zauna su ƙawata littafin a gyara shi a mai kwalliya a mai ajo a mai wurin ajewa na musamman kaga ga wani ya yi gilas ya yi komai an samo ƙur'ani an aje an je an nemo ƙur'ani mai kyau na kwalliya an yi ado da shi a falo amma ba a karantawa amma ba a neman hukunce-hukuncen da Allah da suke ciki a aiki da shi ya ce to haka yahudawa suka yi ma'attaura suka tsawata ta suka mata ado da zinari da azurfa amma kuma ba sa halatta haram ɗinta ba sa halatta halal ɗinta ba kuma sa haramta haram ɗin da yake ciki sai ce fa zalika nabzuhum kitaballahi wara'a zuhurihim wannan shine ake nufi da nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim wai littafin yana nan a hannu ba wai wurgar da shi aka yi ba yana nan a rike a rubuce wani ma zai haddace shi ya rike ya rubuta ya karanta ya yi satu a ce ya rubuta ƙur'ani kaza amma sai ya ga dama yake sallah yana zaune ma yana aikin rubutun ƙur'anin za a kira sallah a yi a gama a tashi bai samu lokacin da zai je ya sallah ba yana ado yana gyara ƙur'ani shi to shine irin abin da yahudawa suka yi ma attaura sun ƙawata littafin amma kuma ba sa aiki da abin da yake cikin littafin da haka Allah ya sifanta su da cewa na baza fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la alamu. kai ka ce ba su san komai na cewa wannan littafin saƙon Allah bane da ka suka watsar da shi ba sa aiki da shi da ka Allah maɗaukacin sarki yayi mana gargadi akan kada mu kuskura mu yi koyi da irin wannan aikin na Yahudawa Allah ya faɗa mana irin kuka da manzon Allah sallallahu alaihi ya kai dangane da al'ummar shi Allah ce wa qalar rasul ya rabbi inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura manzo yana cewa ya ubangiji na al'umma ta sun ƙaurace ma wannan alqur'ani sun kaurace mishi me ake nufi da ƙaurace ma Alƙur'ani? al ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin alfawa'id yana cewa ƙaurace ma alƙur'ani nau'o'i ne daban-daban zai iya yiwa ka tsallake wannan ƙauracewar ka faɗa wata duk kuma wannan sunan shi ƙaurace ma alƙur'ani daga cikin nau'o'in ƙaurace ma alƙur'ani ya ce akwai hajiru sama'ihi wal imanu bihi ƙaurace ma sauraron alƙur'anin da kuma yin imani da alƙur'anin ba ka so ka saurari abin da yake cikin ƙur'anin ballantana ya maka tasiri ballantana ma har yi imani da shi shi ne kamar abin da kafirai suke cewa da Allah yake ba mu labarin wa ƙalar ladina kafaru la tasma'u li hazal qur'an wal fihi la'allakum taglibun kafirai suna yi ma junansu wasiya da ta kada ku yadda ku saurari wannan alqur'ani kada ku saurara saboda sun san irin tasirin da alkur'ani yake da shi to wannan shine hajaru sima'ihi kaurace ma sauraron alkur'anin kamar yadda wani shi ya yi imani da shi ɗin ma amma watakila sai wata da watanni bai zauna ya saurari karatun alkur'ani ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana zama ya ce a karanta mai alkur'ani ya ji hadisin abdullahi bin mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mai iqra alayya alquran karanta min alqurani yace ya rasulullah a aqra'u alayka wa alayka unzil kai da aka saukan ma qur'anin kuma kai zan karanta ma qur'ani manzo Allah ce karanta min ina so in ji shi daga wani yadda karanta shi ibada ne jin shi ma ka saurari qur'anin shi ma wata ibada ce yace sai na karanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul nisa ina karantawa har sai da nazo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai naji manzon Allah yace hasbu manzon Allah yace ya isa haka yace sai na daga kai sai na ga manzon Allah idan shi na hawaye yana zubar da hawaye yana kuka saboda ya ji alqur'ani to ƙaurace ma sauraron alƙur'ani yana daga cikin waƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura yana daga cikin nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri sannan ƙauracewa ta biyu yace hajarul amalu bihi ƙaurace ma aiki da ƙur'anin wa in qara'ahu wa amana bihi ko da mutum ya karanta qur'anin yayi imani da shi amma ya zama ya kaurace ma aiki da qur'anin to shi ma yana cikin wannan nau'in na kaurace ma alqur'ani sannan na uku hajaru tahkimihi wa tahakumu ilai. kaurace ma sanya alqur'anin ya zama shine alƙali da zai rinka hukunci a tsakanin mutane to shi ma wannan nau'i ne na ƙaurace ma alƙur'ani ya zama an kawo wani abu daban shi ne za a rinƙa mutane hukunci da shi ba ƙur'ani ba to wannan yana cikin na baza fariƙun min ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la alamu. sannan na hudu yace akwai hajru tadabburihi wa tafahumi ma'ani ƙaurace ma tadabburin alƙur'anin ka zauna ka ɗauki aya ka rinka nazari ka ga wannan ayar wai me Allah yake nufi da ita me a cikin wannan ayar menene ma'anarta me take nufi me fassararta ya zan yi in gane ma'anarta to shi ma idan baka yi ma'ayoyin ƙur'ani wannan to kana cikin masu ƙaurace ma alƙur'ani shi ne ta ta hudu ƙauracewa ta biyar Ya yace shine hajarul istishfa'u bihi ƙaurace ma neman magani da alqur'ani magungunan matsalolin zuciyarka ya zama ba da ƙur'ani kake neman warakarsu ba tana neman waraka sai ta wata hanya daban akwai wanda in ya ji damuwa sai ya ji kiɗa hankalin shi zai kwanta akwai wanda in ya ji damuwa sai ya yi shaye-shaye hankalin shi zai kwanta akwai wanda kowa da irin yadda yake ya ƙaurace ma alƙur'ani ya zama ƙur'ani ba shi ne yake warkan mai da matsalolin zuciyar shi ba to wannan shi ma yana cikin ƙaurace ma alƙur'ani haka ibn al-qayyim ya ce kullu zalika dakhilun fi qawlihi ta'ala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahdura duka waɗannan nau'o'in sun shiga ƙarƙashin wannan ƙarar da manzon Allah ya kai ma Allah cewa mutane sun ƙaurace ma alƙur'ani Takan kana ɗaya daga cikin waɗannan kana cikin waɗanda za a tuhuma da ƙaurace ma alƙur'ani a wannan rayuwar ta duniya kuma ta yi kamanceceniya da waɗancan mutanen da Allah ya zarga na bada fariƙun minan lazina utul kitaba kitaballahi wara a zuhurihim ka annahum la Daka wannan shi ne abin da wannan ayar ta kunsa na zargi mai tsanani dangane da watsar da littafin Allah da kama wani abu daban wanda ba shi ba, shi yasa ayar da za ta zo a gaba Allah zai yi mana bayanin me suka kama da suka watsar da littafin Allah ɗin domin dole in dai ka aje littafin Allah to dole sai ka kama wani abu. To Allah zai yi mana bayanin me suka kama bayan sun watsar da littafin Allah ɗin a cikin ayar da za ta zo a gaba insha Allah ta'ala wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'ala bima 'allamtana wa zidna ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار har yanzu dai muna sake sanatarwa da bukata ga 'yan uwa sake sanya wannan bawan Allah wanda Allah ya mai rasuwa malam sani wanda kowa ya san shi a wannan majalisin wanda duk inda yake da duk lokacin da za a yi karatu yana nan a cikin masallaci haka duk lokacin da za a yi sallah ba za ka gan shi a wani wuri ba ba a cikin sahun gaba ba da haka yana buƙatar addu'o'inmu na wannan yanayi da ya samu kanshi a ciki na komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mai addu'a ayyukan shi na zahiri da muke gani Allah maɗaukacin sarki ya cika mai sakamakon waɗannan ayyuka ya haskaka ƙabarin shi waɗanda ba mu sani ba kuma waɗanda yake yi na kuskure mu roƙi Allah maɗaukacin sarki ya yafe mishi ya gafarta mishi da sauran ‘yan uwanmu musulmi gaba ɗaya da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwarsu.